ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور irin wannan sauyi na sauya abin da suke ciki na ni'ima ya faru ne saboda kafircewarsu da bijirewarsu daga godewa ni'ima ba ma yin irin wannan uƙobar ga kowa sai ga mai butulcewa ni'imomin Allah mai kafircewa Allah